يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na bakwai babun fil yaqini wat tawakkul babun da yake bayani akan sakankancewa ta bawa ga Allah subhanahu wata'ala da ƙarfin tawakkali sannan kuma da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan hadisi na saba'in da shida wanda shi ne hadisi na uku a babin filyaƙini wa tawakkul عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا kuma dai an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi qala ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar allah ya ishe mu madalla da mai isarwa bawa majibincinsa in ya zamo allah ne قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم annabin Allah annabi Ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalma hina ulqiya finna a lokacin da aka cilla shi aka jefa shi cikin wuta wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ma ya faɗi wannan kalma hina qalu yayin da munafikai da mushrikai suka ce innan nasa qad jama'u lakum haƙiƙa mutane sun tarar muku sun yi dandazo domin wato ainihin ƙare ku fakhshawhum ku ji tsoronsu ku tsorace su fazadahum imana sai hakan maimakon ya firgita su ya ƙara wa muminai da manzo sallallahu alaihi wasallama imani wa ƙalu suka bi wannan kalma da ake gaya musu ta su tsorata da cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana dukkan wani sharri da makirci mai makirci madalla da mai tsayawa bawa da mai jibinta al'amarin san aka ce Allah ne رواه البخاري إمام البخاري رويت ون حديثي وفي رواية له أو رواية إمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه daga dai sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi qala abdullahi dan abbas ya ce kana akhira qawli ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ƙarshen maganar da annabi ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ta kasance ita ce hina Ulkiya finnar a lokacin da aka jefa shi cikin wuta ita ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isar min da dukkan wani sharri da makirci mai makirci a kaina madalla da majibincin al'amarin bawa in aka ce Allah ne wannan shine hadisin karatunmu yau insha Allahu ta'ala kamar da muka saba mukan biyo baya da bayani sahabin hadisi kamar da muka ji shine sahabin annabi abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib wannan shine sunansa ana masa alkunya da abul abbas baban abbas kamar yadda yake da mahaifi abbas haka yake da ɗa abbas baban abbas kuma dan abbas kabilar sa ba quraishi kabilar su ɗaya da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hashimi ne ma'ana dangin hashim cikin wato ainihin kabilar quraishawa an haifi sahabin annabi Abdullahi dan Abbas kafin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina da shekara uku ta haka lokacin da manzo bar duniya duka dududu shekarunsa shekara sha uku manzo ya shekara goma a makka shi kuma an haife shi kafin ya koma eh, ya shekar kai goma a madina shi kuma an haife shi kafin manzo ya koma da shekara uku in ka ɗauko ukun ka haɗa da goma sha uku kenan ana cewa da shi hibrul umma ma'ana kamar ka ce wani kogi na ilimin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya kai ya tumbatsa a ilimi a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka malami ne na gani na faɗa cikin sahabban annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk da karancin shekarunsa cikin wanda ya taso wanda ya sa sahabin annabi Umar dan Khattab ya sanya shi cikin wato ainihin 'yan majalisarsa ta shugaban al'ummar musulmi na wannan lokaci duk da yana da karancin shekaru a tsakankanin waɗanda suke cikin majalisar sannan ana cewa da shi tafintan alkur'ani saboda baiwar da Allah ya masa ta sanin alkur'ani albarkacin addu'a da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa na cewar Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka bashi fahimta mai zurfi a addinin musulunci kuma ka sanar da shi fassarar littafinka Allah ya amsa manzo na addu'a idatar da wannan bawa nasa Abdullahi dan Abbas ya zama wato anin gwani na gwanaye wajen fassara alqur'ani wanda wannan hadisin da zamu yau shi ma bayani ne akan fassara aya daga cikin al alqur'ani a fagensa na mai tafsiri tafsirin yayi na aya daga cikin ayoyin alqur'ani Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Ta'if a shekara ta 68 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci na da shekara 71 a duniya ma'ana na daga cikin waɗanda Allah idatar da su suka wato yi tsallake 60 cikin al'umar annabi suka ma wato haura a 70 din dan manzo na cewa shekarun su 60 ne zuwa 70 yan kaɗan ne kwarai suke haurawa to shi ya haura da ɗaya ina daga cikin waɗanda Allah musu tsawon kwana ga kuma kyawun aiki dama manzo yake cewa mafiya alkhairin mutane wanda Allah ya masa nisan kwana kuma ya datar da shi da yin aikin alkhairi a ciki ayyukansa suka kyautata shekarunsa suka yawaita ga yawan shekaru ga kyakkyawan aiki Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama to shi wannan sahabi na annabi Abdullahi dan Abbas shine yake cewa faɗin Allah cikin surata Ali Imran hasbunallahu wa ni'mal wakil yake cewa wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah annabi Ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba daɗi na Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan kalma yaushe ya faɗe hina ulqiya fin nari lokacin da aka jefa shi cikin wuta malam imamun nawawi kamar da yake cikin sahih bukhari a kitabut tafsir a babun faɗin Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya kawo ruwaya ta biyu a ƙarshen wannan hadisi da ya kawo mana yace wa fi riwayatin lil bukhari a wata ruwa ta Imam al-Bukhari Ali ibn Abbas daga Abdullah da Abbas kale yace kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam hina ulqiya fi nar hasbi Allah wa ni'mal wakil ma'ana ƙarshen magana ƙarshen kalma da annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam yayi lokacin da aka jefa shi cikin wuta ita ce kalmar da ke cewa hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mun Allah ya ishe akan dukkan wani mai nufi na da mummugun nufi da mummunar manufa madalla da mai isarwa bawa in aka ce Allah to mai annabi Ibrahim ya aka jefa shi wuta su waye suka jefa annabi Ibrahim wuta Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bamu wannan labari a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani ya faɗa abin da ya wakana ya gudana tsakanin annabi ibrahim da al'ummarsa da Allah ya aiko shi zuwa gare su cikin suratul anbiya Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum annabi ibrahim yace da al'ummarsa da suka haɗa da mahaifin da ya haife shi da kuma sauran al'ummar da ke wannan lokaci da aka aiko shi zuwa gare su ya dube su ya fuskance su ya ce da su yanzu ashe kwa rika bautar wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfane ku da komai ba ba kuma zai iya cutar da ku komai ba alhali ba wanda ya cancanta a bautawa sai wanda zai iya ƙararka ya amfane ka kuma in ya so cutar da kai na da ikon ya iya cutar da kai ba yadda ka iya mai irin wannan ikon ai shi ya cancanta a bautawa to shine yake musu tambaya ta wato ainihin musu na rashin dacewar abin da suke kai na bautar wani Allah ba Allah ba yake gaya musu cewa afata'buduna min dunillah yanzu ku rika bautar wani wanda ba Allah ba koma bayansa bai kai shi ba bai ya isa a bauta masa ba wanda kuke bautawa daga cikin abin da yake nuna rashin dacewar abin da kuke kuna bautar ma la yanfa ukum shay'a bautar abin da ba zai amfane ku da komai ba bai iya ba ku ruwan sama ko saukar muku da shi bai iya turo muku iskar da za ku shaƙa bai iya samar muku da abincin da za ku ci kasu nan ba za su kirku ba wala ya burrukun kuma abin da ba zai iya cutar da ku ba in a ce kuka ce ba za ku yi bautarsa ba ba yadda zai da ku ba zai yi komai ba kuma in a ce kuna bautar tasa ku ce kun fasa ba zai iya cewa to zan ɗauki mataki akan ku na abincin da kuke ci sai kun daina samu iskar da kuke shaƙa ba za ku sake shaƙa ba jinin ku da yake gudanawa ba zai kuma gudanawa ba shi da iko to ya wanda bai da irin waɗannan abubuwan na isa na wato ainihin iko a ce shi za a bautawa to wannan abu da suke kai don ya nuna musu muninsu da ƙazantarsa da kuma fusatarsa kan ya kiraye su ya hane su amma sun ƙi hannuwa ya ce uffin da ku tar da ku da ba ku da tunanin da za ku yi aiki da shi ku gane illar abin da kuke kai ku gane rashin amfanin abin da kuke yi wani ma ta'buduna min dunin tar da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba a ce dai ka sassaka abu da kanka kuma ka dawo kai bautarsa ko ka tsinto dutse da kanka luwai-luwai ko don saboda ka sassaka masa fuska kuma ce shi za ka bautawa kai ka samo shi kai kake wahala da shi kuma shi kake bautawa yace tar da ku tar da abin da kuke bauta afala ta'qilu yace shin wai ba ku hankaltar abin da kuke ne ba ku da hankali za ku gane illar abin da kuke yi da munin sa to wannan kalma da ya gaya musu wannan bayani da ya musu na tir da Allah wadai da tunaninsu wanda wato ya kasa sa su fahimci abin da yake daidai da abin da yake illa su yi daidai su bar wanda yake illa to su ma sai suka mai da martani Allah ya ce qalu harriquhu sai suka ce ko ku kone shi a kone shi wansuru hata ku taimaki allolin da kuke bauta ababen bauta ku da kuke bauta ku taimaka musu da kawar da wanda yake faɗa da bautarsu su in kuntum fa'ilin in har da gaske za ku aikata ko tsaye kuke akan ku ga bayan wanda ya ja da abin da kuke bauta to wannan shine abin da ya kamace shi a kone shi to na fa jagororin cikinsu su suke fadar ga yadda ya kamata ake gayawa wawayen ciki da suka fi kowa wauta ga salon da ya kamata a dauka banda waɗannan ayoyi kama daga aya ta 66 zuwa 68 da muka karanto cikin suratul anbiya in ka koma cikin suratul safat Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan sun ce a kona shi konawa ita ce za ta sa su taimaka wa ababen bautar da suke bautawa na gumaka su kawar da wanda yake cewa bai cancanta a bauta musu ba sai suka faɗi salon da za bin za a ƙone shi ma ƙalubnu lahu bunyana suka ce abin za a yi a yi wani gini a yi haƙa a yi rami wawa keke shi ma ai gini ne ta wani salo ke inda kake so ka fitar da wani wato shaf ko wani wato ainihin kwami ko wani wato ainihin rami ai wani salo ne na ga abin da kake so ka samar gini dama ko ya sama ne ko ya ƙasa ko a ce gidan sama ko a ce gidan ƙasa ko to da suka ci to a yi haƙa a samar da wani wato ainihin rami wawa keke wanda za a wato ainihin hura wuta a cikinsa fa alquhu fil jahim in wutar ta kama ta ruru ku jefa cikin wutar an fahimta saboda haka za ka ɗauka cewa da aka ce a ƙone shi mai yiwa za a za a ɗaure shi a gindin bishiya wacce ta riga ta bushe a sa mata wuta ta kama tare da shi ba mamaki in wuta ta ci igiyar ya ce zai gudu ko ya iya tsira ko a to rami ne wanda ba gabar da zai kama ma ya hauro kuma a sa wuta a ciki sannan a cilla shi an fahimci bayanin nasu Allah ya gaya mana su suka shawarta su ga cewa ga abin da ya kamata to daga sanda suka yi wannan shiri suka samar da wannan rami aka wannan hura wuta to shi kuma bai fasa gaya wa Allah subhanahu wata'ala halin da yake ciki ba to a cikin irin abin da ya faɗa wa Allah subhanahu wata'ala da kuma komawarsa zuwa gare shi a wannan lokaci ya kama hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isar min da dukkan sharrin wani mai sharri da makircin wani mai makirci madalla da mai tsaya wa bawa da wato ainihin a gazarsa in aka ce Allah ni nake da mai kawo ɗauki da agaji akan dukkan mugun shiri da shari da kuka shirya wannan yake bayyanar da dogaransa da Allah da komawarsa zuwa gare shi akan abin da ya tunkaro shi wanda ba zai iya masa ba a matsayinsa na bawa domin baiwar Allah wuta da Allah ya samar in dai ta haɗu da bawan Allah mutum ko waninsa ci take ta lalatar da shi to amma yadda take baiwa yake bawa Allahn da ya yi ta ya shi ya isa da ita kamar yadda ya isa da shi ya isa da waninsa to ya kai kukansa zuwa gare shi da shi ya dogara ya ingije masa wannan matsala wannan kalma da ya faɗa da wannan komawa da izuwa ga Allah min ji ruwaya da take gaban mu ta farko tana cewa ya faɗa sanda aka wato cilla shi yake cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil har ya isa zuwa ga cikin wutar ruwaya ta gaba tana cewa wannan hasbi Allah wa ni'mal wakil ita ce ƙarshen kalmarsa ma'ana da yiwuwar ya farfaɗi wasu kalmomin kafinta ko na neman wato agaji da ɗauki daga wajen Allah subhanahu wata'ala da za ka da dama bawan musulmi akwai nau'o'i daban-daban na kirari da wato ainihin dogaro ga Allah irin su la haula wala quwwata illa billah da mu ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu irin su subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar irin subhanallahi alazim irin subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim da sauransu to saboda haka ya kiraye Allah ya kai kukansa da salo-salo daban-daban cikin salo-salon da ikira Allah da shi akwai hasbi Allahu wa ni'mal wakil ita ce a ƙarshe ya faɗa kuma Allah subhanahu wa wata'ala ya bashi ɗauki idan ka koma wa ruwayoyin hadisin akwai ruwa ma take cewa wannan asbi Allahu wa ni'mal wakil eh, ita ce farkon abin da ya faɗa malam ibnu hajar yake cewa da yiwar ita ya faɗa a farko kuma ita ya faɗa a ƙarshe ma'ana yana jin cewa wannan kalmar farko da ƙarshe in dai ya rike ta yana gaya wa Allah ba zai taɓe ba saboda haka ko ka faɗe ta ita kaɗai ko ka goya da wata ta cikin wato nassoshi da suka tabbata na dogaro da Allah da koma zuwa gare shi in dai ka koma ga Allah ubangiji a shirye yake da ya baka dauki to da yi wannan salo na dogaro da Allah da komawa zuwa gare shi da cewar ya isar masa dukkan sharri da makircin masu masu makirci a kansa sai Allah ya shiga cikin al'amarinsa sai ubangijin subhanahu wata'ala ya bashi dauke duba da ya dogara da shi Allah subhanahu wata'ala cikin suratul anbiya sai yake ga muna qulna ya naru ne bardan wa salaman ala ibrahim nan take inji Allah ya ce sai muka ce da ita wutar da aka jefa shi cikin ke wuta da aka jefa annabi Ibrahim ki ke zamo masa sanyi wa salaman kuma ke zamo masa aminci sanyin ma ba wanda zai cutar da shi ba sanyi wanda zai bai wa jikinsa lafiya da kubuta daga yiwuwar ki kama shi ki ci jikinsa kada ki sanyin da kuma zai zama ya zame maciyo ko ya fita daga cikin kuma ya je jiyan mura da sauran cututtukan sanyi a'a ba haka muke so ba ki yi sanyin da ba za ki kona shi ba ko ba za ki cutar da shi wannan sanyin ba ki zama aminci a gare shi ya kulna ya naru ku ne bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce wa aradu bihi kaida sun yi mummunan tanadi da nufi gare shi faja'alna humul akhsarin sai muka mai da su su ne mafi taɓewar bayi ba su yi nasara a abin da suka nufa ba ba su cimma manufarsu ba shi kuma manufarsa ta cika na Allah ya bashi ɗauki ya bashi na yana da wanda ya dogara da shi mai iya ingije masa sharrin wani mai sharri kuma an ingije masa Allah ya ƙara cewa wa najjaina sai muka kubutar da shi muka tseratar da shi wutar bata ci shi ba kuma ba wanda ya iya illata shi daga cikinsu to wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala mana a waɗannan ayoyi na bawansa annabi Ibrahim alaihi salam cewar waɗanda aka aike shi zuwa gare su sun yi nufin cutar da shi da halaka shi amma kasancewarsa bawa mai dogaro da Allah da koma zuwa gare shi Allah ya shiga cikin al'amarinsa ya ba shi ɗauki da gudunmawa dogaransa da Allah ya masa rana da amfani don haka Allah ya tsirtar da shi su kuma suka taɓe suka yi asarar hura wutarsu da ɓata lokacinsu ko ba samu biyan bukatarsu to shine malamai suke cewa wannan hadisi da wannan wato kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil a daidai wannan gaba ta nemi ana mana bayani na abin da annabi ibrahim alaihi salam yake kai na dogaro da allah da komawa zuwa gare shi yayin da al'amura suka yi tsamari suka yi tsanani saboda haka duk sanda abu ya wuya ta gabawa abu mai matsala da wahala itin karo bawa to ya rike kalmar hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil matukar har tsakaninsa da Allah yake fadarta Allah zai kawo masa mafita dogaransa da Allah zai masa amfani wannan hadisi ne mana bayani falalar wannan kalma ta hasbi Allah wa ni'mal wakil da girman al'amarinta a gurin Allah da in har an koma zuwa gare shi da faɗatta yakan shiga cikin al'amarin bawa ya bashi ɗauki sannan wannan gaba da wannan bayani na cewar gasalan da annabi ibrahim ya bi lokacin da aka tunkare shi da mummunan nufi daga wajen makiyan allah makiyan addinin allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da faɗar wannan kalma to ba labari aka ba mu koye mu ji ya wuce ba a ana gaya mana laqad kana lakum fi fihim uswatun hasan muna da kyakkyawan abun koyi game da annabi Ibrahim da waɗanda suka rayu tare da shi suka bi shi da duk sanda abu ya wuya ta gare su aka nufe su da mummunan nufi sukan koma ga Allah da ya su da kowa da kuma su dogara da shi kuma ya yi musu mu ma mu zama haka mu kwaikwayi annabi ibrahim alaihi salam mu zama kamar shi wajen dogaro da allah mu kwatanta ko da ba za mu yi kamar sa ba tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami ribahu ko falahu ku kwatanta ko da ba ku yi kamar su ba haƙiƙa kwatantawa da kamanta abin da masu daraja da kima suka yi rabauta ce da kubuta a gurin Allah subhanahu wata. riba ce ta rayuwa ka dogara da wanda ba wanda ya cancanta a dogara da shi sai shi Allah subhanahu ta'ala sannan wannan gaba da Allah subhanahu ta'ala ya labarta mana abin da ya gudana tsakanin annabi Ibrahim da al'ummarsa kuma aka gaya mana ga kalmar da ya faɗa Allah subhanahu ta'ala ya bashi ɗauki da gudunmawa to ana gaya mana cewar gwagwarmaya da kikikaka da arangama da kaurawa tsakanin ƙarya da gaskiya da tsakanin masu gaskiya da makaryata ba sabon abu ba ne da ɗaɗɗan abu ne saboda haka yadda annabi ibrahim bai ji da daɗi ba daga wajen makiyan allah makiyan addinin allah yadda ya jure ijajirce har ya zama daga cikin ulul azumi ar rusul to kai ma ka sa a ranka in dai ka tsayo akan cewar abinda Allah ya ce ayi shi zakai abinda manzon Allah ya ce ayi shi zakai to zaka fafata ba daɗi da kai da wanda yace shi ko ba abinda yake so ayi ke. faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya da ɗaɗɗe faɗa ne tsakanin masu son abu Allah da wanda ba sa so a bi shi saboda haka sai ka sa a ranka za ka fuskanci haka tsangwama ce magana ce mara daɗi a ɗaukan mataki ne na wato sa takunkumi duk za ka gaishe kamar inda tsakani da Allah kake yi kuma ka dogara da shi za ka samu mafita Allah ya sa mu dace sahaban annabi abdullahi dan abbas ya ci gaba cewa wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma ya faɗi wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil hina qalu lokacin da munafikai da arna na wannan lokaci suka ce da manzo da sahabbansa innan nasa qad jama'u lakum mutane fa sa Abu Sufyan da ƴan rundunarsa sun wato yi gangami saboda ganin bayanku fashauhum ku ji tsoronsu ku kiyaye su fa zadahum imana sai faɗar wannan kalma ta barazana da razani da ake so a yi wa annabi da sahabbansa ta ƙara musu ma imani ƙaruwar imani shi ake cewa ya ƙini ma'ana sai ya ƙinin su ya samu ya ƙaru ya ci gaba maimakon su baya gaba ma suka shi wa suka bi wannan kalma ta razanar da su da aka yi da cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil mu fa Allah ya isa mana sharrin dukkan wani mai sharri ya ishe mu maganta mana dukkan wata kulla kulla da makirci mai makirci mu ma dalla da wanda muka dogara da shi Allah abin dogaro na gaskiya ba mu da wata fargaba dangane da abin da wasu za su nufe mu da shi na sharri ko makirci shi ne malamai suke cewa da ka ce hasbi Allah ko ka ce Allah, abin da kake nufi Allah ya isar mana ko ya isar min babu wani kowaye shi da zai isar mana abin da muke fata sai shi Allah kaɗai shine ka faɗar hasbi Allah ko hasbunallah kana cewa ba wani wanda zai cin mana biyan mu na fatan mu ba wani wanda zai tsaya mana ya kuɗe mana abin da muke fargabai ya same mu ma'ana ko fatan isowa alkhairi ko fatan ingije shari babu mai iya mana wannan sai Allah abin kake cewa kenan a hasbi Allahu ko hasbunallahu cewar wa ni'mal wakil ma dalla da majibinci mai tsaya wa bawa mai jibinta al'amarinsa abin nufi a nan babu wani mafifici babu wani mafi kyau da ya dace a miƙa al'amari gare shi irin wanda muka miƙa al'amarinmu gare shi shine Allah shine wa ni'mal wakil madalla ba mafi falala ba mafi kyau da dacewa da cancantar mika al'amari gare shi sai Allah saboda haka gare shi muka mika al'amarin gare shi muka dogara shi muke fatan ya tsaya mana cikin al'amarin to abinda wannan kalma take faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil kamar da ita abin yinka tun ma kan matsala ta zo da zaran matsalar ta zo dama ka saba da ita za ta tarar da kai ita matsalar kana tare da kalmar da tafi karfinta kana tare da abin da ike maganin wannan matsalar shi sa ma annabi yake cewa ta'arrab ila Allah fi raha ya arifka fi shiddati ka san da Allah ka tuna da shi tun lokacin yalwa shi ma sai ya san ka ya tuna da kai a lokacin da tsanani ya ratsu saboda haka ka zamar da ita abin yinka zikirinka na yau da kullum a tafa kake a zaune kake a kwance kake da zarar dama ta samu ka dan yi abin da kai na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu ko wani salo daga cikin salo salon wato yanin istighfari ka kuma goya da hasbi Allah wa ni'mal wakil ko taska daga cikin taskokin gidan aljanna la haula wala quwwata illa billah waɗannan su saba da bakinka bakinka ya saba da su a lokacin da kake cikin yalwa ba matsala ba tashin to da matsalar ta zo za ta tarar da kai dama sun zama ma jiki abin yin kai kana faɗa su tun kafin matsala kuma da matsalar ta zo ma su ka ci gaba da faɗa to sai ka ga mafita cikin sauki a ɗan ƙanƙanin lokaci amma kada ya zama mu'amalarka da mahaliccinka sai sanda rintsi izo idan aka samu kuma wato waraka aka fita daga tsi shikenan zama irin salon da arna suke wa idza rakibu fil fulki Allah ko suka hau wato anin jirgin ruwa aka ce wato anin igiyar ruwa ta fara tambal tambal da su sai su kira Allah falamma najjahum ila al-barri idahum yushrikun amma da sun samu kansu an dawo dan dagare ƙasa sai kuma ce to babu abin da muke bautawa sai dan wannan gunkin da kuma kai dama shi ma na kai la sharika laka labbay illa sharikan huwa lak tamlukuhu wa ma Ba baka da wani abokin tarayya sai dan wani abin tarawa kaɗan da muke dan goya masa da kai kuma shi ma dama na kai mun ban maka tafka da warwara ke kwakyariya ke dumasariya ko so da ka kakka zama haka ya zama tauhidinka ko dogaranka da Allah na an shigarin tsine ana cikin walwala kuma to kuma sai a miƙe kafa a shanta ke a'a ka ci gaba da ambatan Allah da suna da shi fakuru ne azkurkum washkuru ne wala takfur ka zama kullum cikin godiya da tuna ubangiji to da matsalar ka tazo sai a maganta mata to haka waɗannan gagga manya jimajiman bayan Allah suka kasance haka kaka ga annabi Muhammad annabi Ibrahim salam da shi jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu daga cikin mafiya ulul azmi ar rusul dama mafiya juriyan manzali biyar ne akwai Nuhu akwai Musa akwai Isa akwai Ibrahim akwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin su mafiya a cikin su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Annabi Ibrahim to sune ne ake gaya mana mafiya daraja bayin Allah a salon da suke kai na dogaro da Allah daga cikin abin da yake nuna dogaransa ga Allah a maganance a faɗe da baki akwai faɗin hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil kai ma rike ta kamar da suka rike ta yadda suka zama ulul azmi mafiya juriya da daraja kai ma sai ka samu daraja da juriyar bin Allah da kuma tuna da shi shi ma sai tuna da kai Allah ka tuna da mu sai abin da wannan hadisi yake koyar malamai suke cewa wannan hadisin ina koyar da mu dogaro da Allah subhanahu ta'ala tsari ne da annabawan Allah suke kai tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa kuma annabi Muhammad ma'ana an gaya mana annabi Ibrahim ina daga cikin annabawa da manzannin farko-farko in ka kwatanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi annabawa da manzanni birjik kafin annabi Muhammad bayan annabi Ibrahim saboda haka to ga abin da yake kai shi annabi ibrahim shi ma kuma da ya zama na ƙarshen daga shi ba wani shi ne abin da yake kai ana ga mana tsari ne na ubangiji subhanahu wataala bayansa da suke bin sa sau da kafa suna dogaro da shi da rike wannan kalma ta hasbiyallahu wa ni'mal wakil cikin irin abin da annabi yake cewa inna mimma adraka nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna'a ma shi'ta da annabi yake cewa yana daga cikin maganganun annabawan farko tun kafin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar idan baka ji kunya ba kai abin da ga dama ma'ana batun ɗabi'ar kunya halayya ce ta annaba da manzanni tintin haka dogaro da Allah ɗabi'a ce da tsari ne da annabawan Allah da manzanni suke kai tintini har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka bi irin waɗannan hadisan da dalilan za ka tattara ka tara abubuwan da suke tun annabawan farko har zuwa na ƙarshe wanda daga ciki akwai dogaro da Allah da koma zuwa gare shi yayin yalwa da yayin shiga tsanani da rintsi na rayuwa sannan wannan hadisi yana koyar da mu da sanar da mu cewa duk bawan da ya dogara da Allah tsakaninsa da Allah to kuma shi Allah zai isar masa ya maganta masa sharki da kulla kulle kulle da duk wani mai sharti zai iya masa Allah zai bashi mafita kaga wannan yake sanar da mu cewa muna da maganin matsalolin mu a tare da mu amma rashin ɗaukan su magani da rashin fahimtar cewa sun isa su zama magani yasa muke ta fama da matsalar da muke fama da in yadda annabi ibrahim ya dogara da Allah ya sanya faɗi hasbi Allah wa ni'mal wakil isamu ɗauki yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya dogara da Allah ya sanya faɗi hasbun Allah wa ni'mal wakil iga mafita kuma dogaran mu su muke kwaikwayo da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli ko ba bambanci duka annaban Allah sakon da suka zo da shi a shirye muke da makarɓa mu bi mun san abin da Allah ya ce a yi shi suke faɗa to shikenan in mun gamsu haka ne to mu dauki hasbiyallahu wa ni'mal wakil ta zama abin yin ma idan abu ya zo ya zama mana matsala kiki kaka me ta yanta mu gani mana an fahimta ko amma sai ga mutum kwata kwata ta jana canji ka samu canji sai an samu canji to ga canji ya mafita take an fahimta ko a canjin nan yana fitare da mu maganganun mai zama Allah shi ne ƙoli ayyukanmu mu ba Allah mu'amalanmu mu ba Allah shugabanninmu mu'amalance su yadda Allah ya ce yi masa addu'a ƙarfafe shi taimaka masa a gaba da za ka bayi taimako ko sai maga daidai amma dukkan niyarsa dukkan aikinsa abin da ake bukatar sai ka shigo ka taimaka baka taimaka ba sai an ga gibi ko saboda haka akwai buƙatar cewar mu riƙe abubuwan da suke na lafaza na koma zuwa ga Allah su zama abin yin na ayyuka na koma zuwa ga Allah da bin tsarin da yake mu tafi akai su zama abin yin na mu'amalan mu ijunan mu mu dauki tsarukan da Allah yace mu rayu akan su su zama abin yin sai mu ga daidai sai mu ga canji nan take saboda haka wani hadisi na sanar da mu cewa mu zama masu koyi da annabawan Allah da manzanni a maganganunsu da ayyukansu sai mu ga daidai kamar yadda suka ga daidai sai mu ga buɗi da ɗauki da agaji na Allah kamar yadda suka ga buɗi da ɗauki da agajin Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan duk wanda suke kokari da jajircewa akan bin hanyar mu da muka ce a bi, akan bin tsarin da muka ce a rayuwa kai Allah ya ce za mu shiryar da su hanyar da ike ita ce ta tsira da mafuta da kubuta da samun abin da ake neman samu to wannan shine abin da wannan hadisi ya kunsa sauran bayanai a kansa da faɗaɗawa malam ya isar mana dan baiwa malam alqasim a karatunsa na tafsiri da ya mana akan wato ainin ayar hasbunallahu wa ni'mal wakil qalabu bi ni'matin min wa fadlin lam yamsasuhum su da abin da ya biyo bayanta a cikin ma abin muke har yanzu ko yawa saboda haka wannan dan tsakura ne da kuma dan ganganta mun hada da shi da wancan sai a tashi abin da ake Allah ya samu dace abin da muka daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام Thank you. wanda ya shafi yin addu'ar salati da sallama nemawa annabawa tsira da aminci na Allah subhanahu wa ta'ala abu ne da yake da asali a addinin musulunci da Allah ya ce wa salamun alal mursalin walhamdulillahi ma'ana ka ce aminci ya tabbata ga manzannin Allah masu isar da sakon Allah kan an ambaci sunan sai akan ce alaihi musallam ko alaihi salam to ka kuma kuma maganar annabi Muhammad Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kuma duka annabawan Allah aiki iri ɗaya suke saboda haka yadda aka ce a nema wa manzo sallallahu alaihi wasallama aminci a kuma nema masa tsira sallu alaihi wa sallimu to haka su ma suke da buƙatar a roƙa musu tsira a roƙa musu aminci har wayo in ka koma hadisin salatul ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko kaga sai hadisin yake ga mana Allah yayi wa annabi Ibrahim salati mana yayi masa ya sama masa tsira da kubuta mu ga naune jiyau ne hadisin yau ya tabbatar mana da wani sashi daga ciki ko to kenan sai yake nuna mana cewar tsarin da suke kai annabawan Allah da manzanni na isar da sakonnin Allah da ceto rayuwar bayin Allah daga halaka zuwa kubuta da tsira to sun cancanci tukwici daga bayan da Allah yi musu rayuwa suka riski wani annabi daga annabawa ya gabace su su ma su yi masa tukwicin Allah ya amintar da shi Allah ya wato ainihin yi tsira a gare shi saboda haka wannan da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Salo da annabi duka gaba ɗaya sun cancanci a ce musu sallallahu alaihi wa sallama ko alaihi salam alaihi salam ko alaihi salatu wassalam wanda kai daidai ya eh, kware ku alaikum salam eh akwai harwaya da ta zo da warham muhammad wa ala ali muhammad kai wato anin eh, jin kai ga annabi muhammad da iyalansa haka shi ma annabi ibrahim eh sannan kuma kamar da ajiya dan uwa malamin mala alqasim yayi addu'a ga baiwar Allah ta rasu mahaifiya game wannan gida kuma muna ƙara jaddada cewar yadda Allah subhanahu wata'ala idatar da ita da haifar ɗan da isamar da wannan masallaci ake kira zuwa ga Allah da wayar da bayin Allah a wannan masallaci wannan daga cikin kyawawan ayyukanta domin ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan mutum wani sashi ne daga cikin aikinsa an fahimta ko kaga haikuwa ta yi rana saboda haka Allah cikin ikonsa a irin abin da ta samar a ban ƙasa da irin tarbiyya da yanan da ta samar Allah ya azurta ta da wanda ya samar da gurin bautar Allah ya samar da makarantar da ake wayar da kan ƴaƴan bayin Allah an fahimta ku duka wannan ina daga cikin hasana da kyawun ayyukan iyayensa uwa da uba da suka rasu da irin horo da tarbiyyar da suka bayar muna roƙon Allah subhanahu wataala irin wannan kyakkyawan aiki da suka yi Allah ubangiji ya saka musu da shi Allah ubangiji ya yawaita ladanta rashin lafiyar da ta yi kafin Allah ya karɓi rayuwarta na wajen tsawon sati da wanda ma suka gabaci wannan rashin lafiyar Allah ubangiji ya sa dukkan wani kurakura na ta an yafe mata yadda ta dace da samar da wato ainihin bayi waɗanda suke tsayuwa akan wato ainihin taimaki addinin Allah to ita ma ubangiji Allah ya taimake ta da haskaka kabarinta da yalwata mata shi mu kuma da muke ta zama cikin wato ainihin masu kawo daukin da gudunmuwar irin yadda Allah yake yarda da bayinsa masu taimakawa addinin sa kuma Allah ya tada Allah ya ba mu dauki Allah ya jikanta da rahama ya gafarta mata subhanakallahu bihamdika